yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 23 ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da ɗaya ga watan august shekara ta 2013 wannan shine kasar na 158 daga cikin jeren giyar kan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zai allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba a manta ba mun karanta tarihin ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da ainihin iyakar kabilar banu ƙuraiza wanda su waɗannan kabilu na ƙuraizawa mun ji cewa su kaɗai ne yahudawan da suka rage da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin yarjejeniyar zaman lafiya da su a madina amma kuma kaico da suka ga cewa ga wasu daga kasashen waje sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallama hari da farmaki sai suka tafi sai suka hada kai da ainihin waɗancan 'yan kasashen waje kuma suka ainihin ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sakamakon wannan Allah ya sanya mala'ika Jibril ya umarci annabi da sahabbai aka je aka ritsa wannan gari nasu rika wannan gari nasu ya sa aka ainihin zartan musu da hukunci na kisa kamar yadda muka ji kuma a za mu zo mu ji darussan da ke karkashin haka mala ya ce a ashara a ashara darasi na goma sha biyu الثانية عشرة درسي نقوم الشابيو قد نجد من يستعلم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ما لن ce ta iya yiwuwa a samu waɗanda suke ganin hukuncin da sa'adu ɗan mu'az yayi akan cewa bani quraiza a kama su gaba ɗayan su a hallaka su ta iya yiwa a samu wanda zai iya ganin wannan hukunci yayi zafi yayi tsanani ta تتضح kamila الكاملة An-Ha'ula القوم ما نجيكي cewa don a samu ainihin ganin cikakken abin da ya faru game da waɗannan mutane ويتضح عدالة الحكم الذي صدر فيهم كما domin hukuncin da aka yi musu adalcin hukuncin ya bayyana nushiru ila ma ga wasu abubuwa za mu nuni kamar haka wato ta iya yiwa wani ya ce a'a waɗannan mutane me yasa ba za a kore su kamar yadda aka kori sauran banin nazir ba me yasa waɗannan mutane kawai ba za a kaskantar da su a wulaƙanta su ko a rabu da su ba me yasa za a ce a kama su a kashe su me yasa aka bambance su daga sauran yahudawa waɗanda suka ci amana malam ya ce to domin ka iya gane haƙiƙanin abin da mutanen nan suka yi ka kuma gane cewa abin da aka yi musu shine adalci wanda ya dace da hukuncin Allah shine ya dace da littattafan Allah ya dace da fatawa annabawa sai ce ka saurari karatun nan kamar haka awalan na farko ya ƙulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-imamu ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce wa amma quraizatu su ne kabila quraizawa fakanat ashaddal yahudi adawatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance sun fi kowane ba yahude kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa aghlabahum kufran kuma sun fi kowa tsananin kaushin kafirci fiye da duk wani kafiri duk wani kafiri to waɗannan sun fi shi tsananin kafirci daga cikin yahudawa walidhalika jara alaihim ma lam yajri ala ikhwanihim dan haka abin da ya gudanu a kansu ya gudanu irin abin da bai faru ga sauran 'yan uwansu yahudawa ba tama kuma malamai suna cewa wal jaza'u min jinsil amal abin da kaga ya same ka to nau'in abin da ka aikata ne ya same ka to kun ji wannan share fage ana so ka lura da wannan tukuna waɗannan yahudawan sun fi kowa nuna manzon Allah tsananin kiyayya kuma sun fi kowa kaushin kafirci don haka abin da ya same su ya same su sabanin abin da ya sami sauran yan uwansu yahudawa saniyan na biyu an na tazakkara ma za sa ya hillu bil musulmi na min ha'ula il yahud ya kamata mu musulmin yau mu tsaya mu yi nazari mu tunani menene zai samu waɗancan musulmi daga waɗancan yahudawa launa jihar ahzab da kungiyoyin kafiran nan na kasashen waje da suka zo suka kawo manzon Allah hari waɗannan yahudawa da suka goyi bayan su me kake tunani da yau an hallaka mazajen musulmi matayen musulmi da 'ya'yan musulmi da aka ja ka ɓoye su akan tudu ɗin nan me kake tunani zai faru fi ghazwihim lil madina a lokacin da su waɗannan kafirai da yahuda suka haɗa kai don su yaki madina ya kamata ka suranta haka me kake tunani zai samu musulmi a lokacin za a kashe musulmi haka ne matan fa za a bautar da su da 'ya'yansu to kenan sai kuma ta juye me kake tunani ana so ka ɗauki wannan a zamanance soja ne sai ya yi shawarar zai juyin mulki abin da ya kamata sojan nan ya kaddara shi ne in ya yi nasara zai zama head of state matar shi za ta zama first lady za su samu kudade za su samu ɗaukaka sannan shi kuma zai kashe wannan da ke kan mulkin ya kaskantar da shi da shi da zurriya shi da jama'a shi haka ne to kuma sai wannan sojan ya kaddara in ta tafke kuma bai yi nasarar juyin mulki ba shi kuma sai ya kaddara cewa kisa ne ‘ya'yan shi da matan shi da jama'a shi su ma kaskanci zai same su shi kenan dama haka abin yake in dai ka shirya ka kashe wani to ka kaddara kai ma kisa ya hau kanka don idan wannan da ka shirin kashewa in ba yi nasara ba to shi kuma in ya kama ka karka taba tunanin cewa zai maka abin da yake kasa da kisa matukar ya san manufarka an fahimci wannan da kyau ma za sa ya hasulu ka tsaya ka yi tunani da menene zai faru lauta makana banu quraiza min muhajamatil muslimina min zuhurihim da banu ƙuraiza sun samu damar kawo wa musulmi farmaki ta bayansu wa ta'addi ala nisa'ihim wa zararihim kuma ka yi tunani irin ta'addancin da yahuda bani ƙuraiza za su yi wa matan musulmi da 'ya'yan musulmi ila ayyi mada ka tsaya ka yi tunani iya tazarar da satakunul karisa wannan musibar iya inda za ta kai ka kaddara inda musibar za ta kai la shakka annaha satakunu karifatan kubra babu shakka da wannan ta zama mummunar bala'i fi hal itida wadda za ta samar da ta'addanci alal nisa'i wa zarari ga matan musulmi da 'ya'yan musulmi wal na fi sufufihim amama al ahzab kai tunanin lokacin da musulmi suke tsaye akan sahun su dinnan sun tinkari waɗannan ƙungiyoyin kafirai wa tilkal khiyanatul kubra da kuma wannan ha'inci babba da waɗancan yahuda suka yi musulmi allati waqa fiha banu quraiza wadda su banu quraiza suka saka kansu wa ja'alathum yastahiquna hadhihi al'uquba wanda yake sakamakon wannan cin amana shine ya ja musu suka cancanci irin wannan uquba ana so ka tsaya ka suranta waɗannan abubuwan ku yi tunanin a yau da saddam hussein ya yi nasara a kan amerikawa menene kuke tunani tarihin amerikawan nan da suka zo cikin iraki yau da kaburbukansu ne za a rinka nunawa haka ne to da suka yi nasara a kan saddam hussein fa kabari da gawar saddam da hukuncin kisa da shi da 'ya'yan shi da zuriyar shi da sauran duk waɗanda suka shafe shi haka yaƙi ya gada saboda haka kullum nake so mutane ku rinka tsaya kuna kallon abu da idon basira duk wanda ya fito ya tinkari jama'a don ya hallaka su ya hallaka addininsu to in fata juye mishi ya san shi ma za a hallaka shi ne kuma za a hallaka addinin shi so da haka kenan abin da ya faru ga waɗannan yahudawa bai sha bamban da inda yake faruwa a ko'ina a duniya ba lokacin da saddam hussein aka zo ana hukunta shi a kan cewa ya yi amfani da makamai kaza ya hallaka kaza ya hallaka kaza an samu wani daga nan zariya ne lecturer ne a nan kaduna polytechnics a international relations ya yi sharhin bayan labarai a inda na jinjina mishi kwarai da gaske ba wani bane el harun ne wannan namu nan gashi nan a nan kan majarun babban abin da ya faɗi shine ne ai abin da saddam hussein ya wa waɗannan mutane ai bai sha bamban daga duk wani mai mulki da irin yadda yake wa waɗanda suka yi kayar baya ba kowa ya je binciki abin da gwamnatin gawan cewa inyamurai ku je ku ɗauko bidiyo ɗin yana nan akan intanet akan youtube duk suna nan an sa ka je ka ga irin bakar azabar da inyamurai suka shiga da yunwa da wahala da musiba da ramewa da cututtuka yau in aka zo sai a ɗauko waɗannan kasusuwa a ce ku dubi abin da gwamnatin gawan wa inyamurai amma an manta cewa da inyamurai a ƙarƙashin gwamnatinsu ta bayafara ta 'yan tawaye da ta yi nasara a kan gwamnatin gawan me ake tunani za ta yi gwamnatin gawan me za ta yi wa talakawan da suka yadda su zauna a ƙarƙashin Jamhuriyar tarayyar najeriya shine irin abin da su ma ya same su lokacin da aka hukunta su mamman fatsa allah maɗaukakin sarki ya ji kansu yan uwanmu ne musulmi mu ne musu addu'a amma sai a duba me suka yi yunkurin yi juyin mulki dukkanin wani soja da ya amintu ya juyin mulki a ƙasar nan tun daga lokacin su shehu musa yar aduwa a lokacin suka zartar da wannan hukuncin cewa duk sojan da aka kama shi da juyin mulki ko da masaniyar za a yi juyin mulki bai sanar da gwamnati ba hukuncin shi hukuncin kisa ne duk wanda ya shiga aikin soja ya san wannan da ka shiga aikin soja ka san wannan kuma ka je ka saka kanka a cikin harkar juyin mulki kuma ta tafke maka me kake tunani zai faru ko kun fahimta jama'a saboda haka a nan ne ina son ne ku fahimci surar abubuwa a bisa yadda suke faruwa a gaske su duk sanda kake zaune lafiya ka bar mutane suka zauna lafiya dole ne kai ma a barka ka zauna lafiya to duk lokacin da ka ce za ka yaƙi mutane kana so ka saka su a ƙarƙashin mulkinka ka hallaka su ka hallaka dukiyarsu kai ma kuma sai ka fara tunanin in fata tafke kai ma abin da kai nufin nan shi za a yi maka su ya kamata kowane mai hankali da ilimi ya fahimci wannan to balle wanda ya zama asali fa an yi yarjejeniya ne da kai ta zaman lafiya ba za ka haɗa kai da wani ɗan ƙasar waje ya zo ya ci amana ƙasar ka ba ka yadda ka ce e idan fa kai haka hukuncin kisa ne a kanka ka yadda ka ce e kuma yau sai ka je sai ka haɗa kai da wani ɗan ƙasar waje kuma ɗan ƙasar wajen nan ta tafke tsakaninka da shi shi ya gudu ya barka me kake tunani kai in ka dawo gida ai ya fi sauƙi da kana da hikima da ya gudu kai ma ka bi shi ka je ka samu mafaka a inda yake baka ga juku abin da ya mace a ƙasar ivory coast wato cote d'ivoire a nan ne inda ujuku ya gudu hijira ya je zauna in fa wurin ma a yanzu haka sunan wurin fara a yanzu haka wurin sunan shi bayafara idan ka je kuma mafi yawancin waɗanda ke anguwar inyamurai ne da ɗabi'unsu da al'adunsu da komai suna jin turanci kuma suna jin faransanci amma inyamurai ne amma sunan wurin kuma bayafara ga gidan da ujuku ya zauna ga irin sauran makaman shi da sauransu domin mai domin ta tafke a lokacin sai ya gudu me kake tunani da ya tsaya a cikin gida ya tafi din ya gudu fa duk da haka sai da aka yi mishi hukuncin kisa sai fa da aka samu wata gwamnati ce daga baya ta ce ta yafe mishi don haka duk waɗannan misalan da na ɗibo muku waɗanda mu muke ciki a yau na yi muku su ne don ku fahimci abin da aka yi banin ƙuraiza ko kaɗan ba kuskure ba ne kuma ba zalunci ba ne tsari ne na gudanar da rayuwa ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ba ka ganin yan fashi lokacin da aka kama ɗan fashi za a kashe shi sai ka ga ya zama abin tausayi amma kai ka yi tunani kafin a kama shi ɗin nan mutum nawa ya kashe ba ku ji wani da aka sashi bai wata uku wani ba ne a gidan rediyo a nan nan nan yankin wajen kaduna din nan da birnin gwari da bangarorin waɗannan yankuna da ake abin aka ce mishi yana jin ya kashe mutum nawa ya ce bai san iyakacin mutanen da ya kashe ba bai san iyakacin mutanen da ya kashe ba to kuma ka san cewa akwai ɓacin rana irin wannan ya ce kwarai da gaske kuma ka shirya ɗaukar sakamakon ɓacin rana ya ce ya shirya ya ce ya san ba wani abu ne kisa ne kawai kenan tun ranar farko ya rubuta sunan shi cikin kasassu saboda ya ga yana kashewa wannan shine abin da ya kamata kowa ya nufa amma kakka je ka kashe mutane ran da aka kama ka za a kashe ka kuma a lokacin a ce kungiyoyin kwata yanci da kungiyoyin human rights activists da wane ne lokacin kuma za su ce za su yi intervention bai kamata su yi intervention ba saboda lokacin da kai kake yi wuya a zai suna ina kake kashe mutane jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa salisan na uku Annaba ne ƙuraiza su waɗannan kabilar ƙuraizawa kanu muqatilin dama mayaka ne wastamarrat lahum hadhihi sifa haka wannan siffa haka wannan hali na yaki ya tabbata gare su ila akhir lahazatin har zuwa zamani na ƙarshe lam yakunu nakifina lil ahad faqat har zuwa dabda lokacin da za su warware alkawarin nan hatta ma'ana ana cikin yarjejeniyar alkawarin da su fa su dama mutane ne mafaɗata mayaka har ana cikin wannan dab da sanda za su warware alkawarin suna da wannan ɗabi'ar bal hamalu silah kai sai da suka ɗibi makamai ma wa amaddu al-ahzaba suka kai gudunmawa ga waɗannan ƙungiyoyi da suka zo daga ƙasar waje za su yaƙi manzon Allah bilmu'un da ainihin taimako iri-iri wasa aduhu kuma suka taimaka waɗannan ƙungiyoyin ƙasashen waje wastamarru alal har suka doge akan ainihin yaƙar madina hatta tamma nuzulihim ko hatta tamma nuzuluhum ala hukumin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama har dai daga ƙarshe hukuncin manzan Allah ya tabbata ainihin a kansu bayan ainihin da aka kamo su jama'a kun fahimci wannan kuma wannan shine abin da ya kamata a fahimta yanzu me kake tunani da saddam ya yi nasara idan ya kama waɗannan ƙungiyoyin 'yan shi'a da suka je suka haɗa kai da mutanen ƙasar waje a zo a yaƙi ƙasarsu me kake tunanin saddam zai musu kisa zai musu to a lokacin kuma da an zai kashe su sai kuma kungiyoyin kasashen waje sai su taso amma yanzu abin da dashi saddam zai yi shine yanzu ake wa dan ɗan ƙasar iraki kaga wai mutumin ƙasar iraki ya yi gudun hijira ya tafi falastin falastin da an shekara 60 ana yaƙi ana ba ta kashi amma ta fi zaman lafiya yanzu fiye da iraki ka duba irin wannan bala'i kuma abin da za ka duba kafin abin da aka yi wa kasar iraki na hari ya faru da yanzu wanne yanayin ne ya fi zaman lafiya a yanayin baya shi ya sa kullum malaman salaf daga cikin waɗanda suka gabata tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa yau ɗin nan suke cewa a dubi ɓarna guda biyu da halin da ake ciki yanzu na zalunci da kuma halin da in kun targaɗo rikici zai zo zaluncin bai gyaru ba sannan kuma a ta hallaka jama'a yar da awar da kuke samu kuna yi duk gaje. yanzu a iraki ana iya yin da'awa ana iya yin wa'azi ba a iya yi yanzu a maiduguri ana iya yin da'awa ana iya yin wa'azi ana iya musulantar da waɗanda ba musulmi ba ba a iya yi to me kake tunani da haƙuri aka yi aka dubi wata hanyar wadda ta dace da ilimi da hankali da tuni yanzu ana ci gaba da da'awa kuma ana ci gaba da kwankwasar zalunci a bisa yadda zalunci baya so shi sa komai kuna buƙatar ku samu masu zurfin ilimi da kaifin hankali da zurfin basira da gogewa a rayuwa ku nuna musu ga abin da za mu yi auna muku da gwargwadon iliminsu da gogewarsu da basirarsu da kuma yadda suke ganin tarihi yadda ya faru yanzu duk mutumin kasar iraq a lokacin nan da ake cewa za a gayyato amerikawa a zo a yi wa saddam juyin mulki gani suke kawai da zaran an zo za a kama saddam a kashe su shike in a kashe saddam sai kuma a miƙa musu ƙasar sai su ci gaba da gudanar da ita haka suke gani amma wauta ce mutum ya taho daga ƙasar waje ya yaƙan maka mai zaluntar ka kuma ya koma ya ci gaba da bacci kai kuma ya baka mulki bayan da akwai kayan da sai yake yi a ƙasar da sharaɗi yanzu kuma ya ga cewa shi yana da ƙarfin da zai haɗa kai da kai ya yaƙar maka mai mulkin ya kawan maka da shi ya kawo ka ya ɗora sannan kuma ya ci gaba da siyan kayan da yake siye ba su yi amfani da hankali ba haka 'yan shi'a suke a duk lokacin da suke haka khawari suke duk sanda suke haka 'yan bidi'a suke ba sa auna abubuwa suna kallon abubuwa ne from the surface satahiyyan sai su kalli abin kawai ko kun fahimta gama, shi yasa an kuka saurari lacca ta karan bana maganin zoman bana ne wata mukaddima a ciki da na ce ainihin sufaha'ul ahlam har na kawo maka misali mutumin da yake da wawan tunani na mafarki kullum yana ganin kyakkyawar mace ya kasa mata magana sai a mafarki sai ta zo mishi a mafarki sai ganta har yana wasa da ita yana rungumarta gari na wayewa da ya fito kofar gida sai suka sake haduwa da ita sai ga ah, ba wance ce jiya muka yi ta rungume rungume ba sai kawai sai yanzu ya dadime ta a ido biyu me za ta yi mishi sai ta koda mishi mari ta ci zarafin shi sai ce a ba jiya muna tare da daddare ba kuma ka gani ya yi mafarki ne jiya sai kuma yake so ya gaskata mafarkin shi shine aka kira safihul hulun wawan mafarki wato mafarki ya ruɗe shi a ƙarƙashin wannan duk sanda za ku yi abu ku tsaya ku rinka aunawa ku rinka neman shawara na masu ilimi ku rinka neman waɗanda suka gabace ku a shekaru ku dubi suwa ne suka daɗe a fagen ku auna su ne suka taɓa samun kansu a irin wannan halin da suka samu kansu wata hanya suka bi suka fita lafiya suka ainihin tabbata da nasara irin wadda addinin musulunci zai ɗaukaka ko an fahimta jama'a so da haka musulmi dole ne ku zama kuna da basira kar ku zama kawai sakarkaru Allah madaukakin sarki ya tsare mu rabi'an na hudu anna bani quraiza ya kamata kasancewa su waɗannan kabilun quraizawa kanu na ma'al muslimina fil madina suna zaune ne fa tare da musulmi a madina yumassiluna jami'an alwatan alwahid da su da musulmi fa gaba ɗayansu a ƙasa ɗaya suke zaune allazi ta'ahadu fihi ala nusrati wadda a wannan ƙasa suka yarjejeniya akan za su taimaki juna alaman da hamahum game da duk wanda ya faɗo musu wa inda ma ja al'ada min al-kharij to a lokacin da makiya suka zo daga ƙasar waje idza bi bani quraiza sai kuma ga kabila quraizawa din nan wa hum muwatinuna fil madina su fa mazauna ne a garin madina amma sai ga su ya ta'amaru na bidda abna'il muslimi bidda madinatil musulmi sai ga su ainihin suna makirci sun haɗa kai da 'yan kasashen waje su ne wa mutanen garin madina musulmi makirci wayar takibu buna salasa jara'i sakamakon haka sai suka kutsa kansu a manya-manyan laifuffuka guda uku wato ka tsaya kai wa abin kyakkyawar fahimta ka ji da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tare da su ya rubuta yarjejeniya mun zo da wannan yarjejeniya a bara mun karanta wadda ita ce constitution da annabi ya rubuta tsakanin shi da su waɗannan sai suka waye gari sai suka zama kafiran zaman lafiya kafirai na lumana kuma kafirai na amana ina so dan uwa mai saurare ka natsu da kyau kasancewa ba sa baiwa manzon Allah ko kwabo ba domin akwai waɗanda daga ciki in muna fassara musu cewa kiristocin najeriya da muke zaune da su iyayenmu ne su sardauna da malamanmu su abubakar gumi da sauran shugabanninmu na ɓangaren siyasa da 'yan bokonmu su abubakar tafawa balewa su sa kashim ibrahim da su akintola da makamantansu su ne suka zauna suka yarjejeniya akan cewa za a zauna tare da waɗannan mutane ƙasa ɗaya kowa ya addini shi kuma ƙasa babu wani wanda ya fi wani a ƙasar kuma kowa yana da 'yanci a matsayin shi na ƙasa sai dai an yarda za a zauna tare wannan abin da su waɗannan iyayenmu da malamanmu suka yi a zamaninsu sun ga haka ya dace saboda sun ga haka zai biya musu wata bukata kuma za su kai ga cimma wata nasara don haka ba mu da yanci a yanzu duk karatunmu na arabiya da duk karatunmu na boko da duk yadda muka kware da ilimin siyasa da diplomasiya mu ce abin da suka yi ba daidai ba ne abin da suka yi a zamaninsu daidai ne to idan mu kuma yanzu a namu zamanin mu kuma ba mu yadda ba to mu kuma muna da yancin mu bi hanyoyi na diplomasiya da doka mu warware wannan zamantakewa sai a sake raba zama kowa zai zauna a ƙasar shi a wannan halin ba sa biyan ko kwabo haka banu ƙuraiza su ma da annabi yarjejeniya da su ba sa biyan ko kwabo saboda ai ba zuwa aka yi aka yaƙi aka ci su ba misali yanzu a nan ƙasar zuwa aka yi inyamurai suna yankin su yarabawa suna naki su yankin hausa suna nasu yankin sauran kabilu ku yi haƙuri saboda an kawo wannan tarihin sauran kabilu suna jin haushi amma abin da yake faruwa aka ce ba haushe to ana nufin yankin arewa ya tattaro kabilun nufawa da kabilun ibra da kabilun igala da bare-bari da fulani da sauran dukkan wasu kabilu waɗanda suke wannan yanki da ake kira arewa kuma ikon allah sai hausa ɗin sai ta rinjaye kwarai da gaske a wannan yanki har aka waye garin aka ce hausa kawai wani gani yake an ce addinin musulunci in aka ce arewa wani gani yake an ce kasan musulmi haka ne aka waye gari waɗancan suna nasu yankin aka waye gari waɗancan suna nasu yankin sai aka zo sai aka ce a zo a haɗu ina son ku sani bahaushe ba ya ci ba ya rabe da yaƙi ba ne ya saka shi a ƙarƙashin empire shi bahaushe ba ya ci in ya muri da yaƙi ba ne ya saka shi a ƙarƙashin daular shi kowa yana yankin shi ne sai aka yi shawara aka ce a zo a haɗe ko kun fahimta jama'a a zo a haɗe kuma sai aka yarda cewa a haɗe ɗin a ƙarƙashin wannan ko naka da damar ka ce za su ba da wani kuɗi na jizya domin suna zaune a ƙasarsu ne kana zaune a taka baka ci su da yaƙi ba ba su ci ka da yaƙi ba sai kuka yi shawara cewa a zo a haɗe to don menene mutum zai ɗauki kuɗi ya baka misali yanzu da gidanka da gidan makwabcinka kuna tarayya katanga ɗaya sai kuka zo kuka yi shawarar cewa a cire waɗannan katanga sai ku haɗe gidan gaba ɗaya sai zama gidan yana da ainihin ƙofa guda ɗaya kuma rijiyar gida da duk wani abu na gidan ku rinka haɗuwa kuna tarayya shin yanzu in ba ka rena hankalin makwabcinka ba ka ce to ya rinka biyan ka kuɗin haya kun fahimta jama'a to haka al'amarin yake saboda haka babu dalilin da banu quraiza ko banu qainuqa ko banu nadir da annabi ya zauna da su yi wannan yarjejeniya babu dalilin da za su biya jiziya, don ba an yake su bane in fa an zo an same su ne a garin su amma da yake annabi ya zo ne a ƙarƙashin wata ƙabila wadda su ƙabilun 'yan gari ne su kuma kabilun suka ce sun ɗauki al'amarinsu sun dankawa annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne kabilun ausu da khazraj dan haka sai annabi ya waye gari a yanzu matsayin shi ɗaya da ɗan madina dan haka ya samu ikon yanzu ya wakilci waɗancan kabilun ausu da khazraj don haka sai ya zauna ya nuna shi yanzu ga nashi yankin su kuma ga nasu menene za a rubuta aka rubuta yarjejeniya annabi ya sa hannu suka sa hannu aka yarda kusan kwatankwacin abin da ya faru a ƙasar nan ta muke? ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa waɗannan mutane ya kamata ka san 'yan ƙasa ɗaya ne da su da annabi da sahabbai a ƙasa ɗaya suke sai dai kuma da 'yan ƙasashen waje suka zo sai suka je suka haɗa kai da mutanen ƙasashen waje suka ainihin ci amanar wancan zaman lafiya suka saba yarjejeniyar zamantakewa tare sannan suka rinka wa musulmin da ke madina makirci ya ce to kaga a nan sun afkawa manyan laifuffuka guda uku na farko ita bil adu sun je sun haɗa kai da maki da makiya wa naqalu lahu akhbaran anil madinati wa ahliha suka je suka baiwa makiya labarin madina da jama'ar garin madina Hmm? kun ga ya nuna babu security of information samun bayanin karfin mu da muke cikin gida da makiya za su yi wannan shi kan shi lago ne a cikin yaƙi ko kun fahimci wannan magana jama'a abinda wannan magana take nufi shine haɗa kai da suka yi da waɗancan makiya ya ba da dama makiya sun samu labarin cewa suwa ne a wuri kaza suke zaune suwa ne su ne suke kaza suwa ne wuri kaza akwai sojoji a wuri kaza nan ne wurin dabar kaza a wuri kaza nan ake ɓoye kaza da kaza sai ya zama kafin wani lokaci mutanen nan na ainihin wato makiya suna da cikakkiyar masaniya game da madina da kuma ainihin mutanen madina an fahimta jama'a ba na biyu maddul aduwal ghazi bima amkanahum min aunin maddi wa ma'anawi na maddau al'adu na maddau haka kuma suka ainihin wato ba da ɗauki ko kuma agaji ga makiyi wanda ya kawo harin yaƙi suka ba da wannan ɗauki da duk abin da ya sauƙaƙa gare su na taimako maddi taimako na kayan aiki wa ma'anawi da kuma taimako na shawarwari da faɗa musu sirrorin musulmi kun ji laifi na biyu wanda waɗannan yahudawa suka yi na uku rafa'u silah suka ainihin wato ɗaga makami duk da jeshil madina ma'ana yanzu suka yi amfani da makamin da ya kamata a kare madina kuma suka ainihin yaƙi madina wa nakasul ahad suka warware alkawari wa a'lanu isti'dadahum li darbi abna'i baladihim suka kuma bayyana suka yi shela karara suka bayyana cewa a shirye suke da siyaki mutanen garin su madina min al-khalf ta waje fi zarfin baligh al-khutura a wani yanayi wanda yafi kowanne tsananin hadari shine koda kana zaune da mutanen garin ku lafiya kalau ba daidai bane rana tsaka ka fita bayan gari ka ce za ka yaki mutanen gari balle kuma a ce makiyan garinku sun zo sun taru a bayan garin za su yaki garin makaminka da za ka haɗu ka taimaka da mutanen garinku ku kori waɗancan makiya sai kuma ka koma ka ɗauki makamin sai ka haɗa kai a ƙara kawo farmaki cikin gida shine a lokaci mafi haɗari suka ainihin ɗauki makaminsu suka ainihin yaƙi mutanen garinsu waɗannan abubuwan guda uku su ake so ka tsaya ka duba na daga cikin mafi girman laifi da banu ƙwarai za su kai na farko haɗa kai da makiya da ɗaukar sirrin cikin gida su je su kai ƙasashen waje na biyu ba da taimakon kayan aiki da kuma taimako na goyon baya a aikace ga ainihin sojojin ƙasashen waje na uku makamin da ya kamata a yi amfani da shi wajen kare gida aka koma aka haɗa kai aka yaƙi cikin gida da wannan makamin sai malam ya ce li'ajili haza to saboda irin wannan ɗanyen aiki da waɗannan mutane suka yi falaisa gariban an yasdura fihim hazal hukum ba bakon abu ba ne a ce irin wannan hukunci ya zarta a kansu min sa'ad ibn mu'az daga dattijo Sa'adu dan mu'az radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda wa yu'ayyiduhu wa yunaffizuhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan sa'ad yayi wannan hukunci manzon Allah ya karfafe shi ya bashi goyon baya kuma manzon Allah ya zartar da wannan hukunci wanda sa'ad yayi fatilka jarimatun biddal mujtama' al-muslim kaga dai wannan ta'addanci ne da kuma laifi wanda ainihin aka yi wa kasar musulmi bi kamilihi gaba ɗayan ƙasar musulmi aka ci amanar su kabirihi wa sabirihi ƙananan musulmi da manyan musulmi wa duk da mu'assasatihi da kuma ainihin cin amana ce ga hukumomin ƙasar musulmi bal wa duk da rasul sallallahu alaihi wa sallama kai wannan cin amanar ma har ta kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kafa biha jurman to wannan kuma ya ishi wannan kadai ya zama laifi jama'a kun fahimci yanzu share fage dangane da wannan abin da mutanen nan suka yi to daga ƙarshe sai malam ya ce khamisa anna hukuma sa'ad radiyallahu anhu hada huwa ma qada bihi kitabuhum al-muqaddas littafin su mai tsarki the holy bible the old testament shi ma hukuncin da yake nan yaqulu muhammad muhammad abu shuhba الإمام أبو محمد الإمام محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى الله يجيش تعليقا على حكم sa'ad, wannan malami malamin tarihi ne yana da littafi a asiratun nabawiyya mujalladi biyu ya ce sakamakon hukuncin nan da sa'ad ya na cewa yahuda wannan da suka ci amana suka tada yaƙi kuma aka yi nasara a kansu a kashe su sai ya ce wa huwa ma qada bihi kitabuhum al-muqaddas littafin su ma mai tsarki the holy bible shine hukuncin da yayi al-ahdul qadim yace tsohon alkawari old testament fi haqqil aduwil mahzum dangane da makiyi wanda aka ci nasara a kan shi fa fi sifri tasniya al-ishah al ashar a cikin kubawar shari'a haka ake kiran wannan sifru a tasniya shine deuteronomy da turanci deuteronomy da hausa shine suke kira kubawar shari'a in ka ji kiristoci suna wa'azi suka ce a cikin kubawar shari'a aya ta sha uku ai sura ta sha uku daga aya ta sha uku zuwa ta sha hudu kubawar shari'a sura ta sha uku aya ta sha uku da aya ta sha hudu deuteronomy kuna fahimta da kyau ga abin da karatun ya ce deuteronomy kuma yana daga cikin old testament yana daga cikin littattafan annabi musa according to the holy bible aka ce wa'iza da fa'ahar rabbu ilahuka idan ubangijinka allah ya ɗauki ƙasa ya danka ila yadika a hannunka fadrib jami'a zukuriha ta tattara dukkan mazajen garin ka ainihin tsara wuyansu bi haddis saif da kaifin takobinka wa amman nisa'u wal atfal su kuwa matan garin da yaran garin wal baha'in da dabbobin garin wa kullu ma fil madina da duk abin da ke cikin birnin takul ganimata ka ci ganimarsu linafsika ka ci wa kanka wa ta'kulu a a'da'ika domin kana cin ganima ne ta makiyanka allati a ataka rabbu ilahuka wadda ubangijinka Allah ya baka kun ji abin da littafi mai tsarki ya faɗi deuteronomy 13 14 ma'ana verse 13 chapter 13 verses 13 to 14 deuteronomy kubawar shari'a in kana da bible na hausa sai ka ɗauko ainihin kuɓawar shari'a ita ce surar da take bayan ainihin surar kidaya numbers al'adad ina fata an gani. in ka je ka duba sura ta sha uku daga aya ta sha uku zuwa ta sha hudu za ka ga haka insha Allah sai dai kuma ina faɗakar da kai za ka iya samun 'yan canje-canje saboda kullum a cikin canji ake amma ka karanta insha Allahu ta'ala ina da tsofaffin bible ne tsofaffi tsofaffi kat king james version waɗanda kana karanta sai ka ga keke da keke da inda hausa ne haka abin yake inda turanci ne haka abin yake inda larabci ne haka abin yake amma dama su kiristoci sun san wannan don ko su in ana sabis kowa yana rike edishin ɗin da ke hannun shi almuhimmu a coci abinda kowa yake so ya gani ya ga message ɗin yi iri ɗaya ba dole ne ainihin wato turancin da kalmomin su yi iri ɗaya ba su kiristoci duk wani kirista ya riga ya san haka idan fasto yana karantawa za ka rinka ganin akwai bambanci tsakanin nashi da naka saboda an san akwai mazaje waɗanda suke aiki dare da rana na ɗan sauye-sauye da gyare-gyare na fata an gane duk kirista ya san haka babu kiristan da yake shakka haka wa haka za ya tabayyanu lana malam ya ce o oh, haka al'amari dai gashi ya bayyana gare ni annama ka babihi sa'adu hukuncin da sa'ad yi waɗannan yahuda na banu ƙuraiza lam ya amma haka bihi taura bai ainihin wato yi wani hukunci wanda ya saba wa abin da a taura ta hukunta ba ita ce wannan talmud din nasu talmud ba, fahim laisu a da to kuma fa ka littafin su ma wannan hukuncin fa yana faɗin abin da za a yi wa enemies ne kawai in yaki ya haɗa ka da mutum ka ci nasara a kan shi to ka kama maza ka kashe mata da 'ya'ya kuma da dabbobi da dukiya da gari ya zama naka za ku ga in kuka je kuka ɗauki wani bible ɗin a daidai wannan wurin kubawar shari'a ko za ka je an ce ma ka cinna wa garin wuta gaba ɗaya ka kone garin kun fahimta jama'a wannan shine hukuncin da littafinsu ya ce a yi kaga sa'ad da ya hukunci manzon Allah ya goyi baya ya yi daidai da hukuncin Allah kamar yadda manzon Allah ya ce Allah na saman bakwai ya yarda da hukuncin ka manzon Allah ya yarda da hukuncin sannan kaga kuma ya yi daidai da littattafan annabawa waɗanda ke hannunsu sai malam ya ce to fa kai ka tsaya ka lura shi wannan littafi mai tsarki ma wannan hukuncin nashi fa yana magana ne game da gama garin makiyi kawai ba mutumin da ya zama kuna da bambancin addini kun rubuta yarjejeniyar zaman lafiya ya ci amana sannan aka yaƙe shi aka ci nasara a kan shi ba sai ya ce wa har wayo ya kamata ka san fahim laisu a da su fa ba makiya ba ne mahazumi na fahasa ba makiya ne kaɗai waɗanda aka yi nasara a kansu ba bal kha'inuna ma'a'inta ne ghadirun waɗanda suka ci amana ghaira wafina bil ahad waɗanda ba su cika alkawarin zaman lafiya da aka yi da su ba kun fahimta jama'a shi ko littafi mai tsarki ma yana cewa in yaki ya haɗa ka da wani kai nasara a kan shi to ka kama mazan garin ka kashe matan garin da 'ya'yan garin da dukiyar garin sun zama naka to amma me kake tunani game da wanda dama ana zaune da shi ne zaman lafiya ya koma kuma ya ci amana ma'ana ya kamata hukuncin shi ma ya fi tsanani fiye da haka na fata an gane to idan dai ka je wannan wuri deuteronomy wato kubawar shari'a sura ta sha uku aya ta sha uku zuwa ta hudu ko ta sha uku zuwa sha hudu za ka ga a sababbin bugu na bible za ka ga an yi maka isharar wasu surori ma a cikin bible waɗanda suke kama da waɗannan to ka je ka kafa kanka ka tsaya kai nazari a ciki za ka ga har inda aka kawo inda ma aka ce ɗin bayan an kashe waɗannan an kwashe dukiyar to a cinna wa garin wuta saboda yadda suke wa bible yanzu a sabon bugu kamar irin yadda ake wa sahihul bukhari bugu ne yanzu sabon bugu kun san sahihul bukhari idan bukhari ya kawo ainihin wato hadisi a lamba ta talatin idan ya sake maimaita wannan hadisin a lamba ta dubu biyu a da sai dai ran da allah ya kai ka ka gani to amma a yanzu a sabon bugu sai a ce maka wannan hadisin na talatin kuma akwai irin lafazin shi har wa yau a can lamba ta dubu biyu to haka suke wa bible a yanzu sabon bugu idan ka duba kubawar shari'a sai a ce to kuma ka je ka duba irin wannan surar tana nan ita ce sura ta bakwai aya ta tara zuwa ta goma sha shida a cikin alkalawa san alkalawa a cikin babu? georges su ne alkalawa Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun dai ji waɗannan abubuwa da ƙarshe professor zai da ya ce a duba ainihin wato asiratun nabawiyya mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tara jama'a kun ji ƙarshen ƙabilar bani uraiza in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za a tashi a inda malam ya ce alfaslu sadis fiqhu sira min ghazwatil hudaybiya ila nihayati ghazwati mauta za mu zo mu yi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama hankalin shi ya kwanta sai ya tattara sahabbai ya ce musu Allah ya nuna mana a mafarki mun je mun yi umara wasu sun aske kansu duka sun yi salkwabo wasu kuma sun yi saisaye kuma mun shiga garin nan cikin aminci da lumana ba wanda muke tsoro wanzan Allah sai ce don haka a shirya za a tafi ainihin umara bana aka shirya kowa ya sanya kayan harama ka ɗibi dabbobi ana ta murna an daɗe wajen shekara biyar ba a je an ga gida ba ba a je ka'aba ba ba a je kaza ba ana ta murna matasa waɗanda an zo da su a goye ne yanzu sun yi wayo waɗanda yake da an zo da su ba su wuce 'yan shekara biyar ba yanzu sun zama 'yan shekara goma ko sha biyu a kai ta tsalle ana murna ana isowa hudaybiya hudaybiya ita ce kamar mutumin da ya baro borno ya taho kaduna sai da ya zo daidai inda trade fire din nan take kaga ya hangi kaduna sai a ce ba zai shiga ba hudaybiya ita ce kama a ce mutum ne daga kano ya taho zai shigo zaria yana zuwa dogarawa ga zaria ya hango sai a ce wallahi ba zai shiga ba a ce ka taho daga lagos sai da ka zo daidai rima nan matara sarki ta ce wallahi ba za ka shigo ba haka suka yi wa annabi suna jin yato sai suka je sai suka zuba sojoji a hudaibiya sai suka kare suka ce mutanen mu sun ce ba za ka shigo ba kai da jama'a sun sa Allah ya ce ai ba yaƙi na zo ba ba ku ganin ga kayan harama ga abin nan suka ce a an yi rulin cewa ba za ku shiga ba hankalin maza ya tashi su sai umar su sai ali manzon Allah sai yana su Ta abin da ya faru ka rinka natsuwa don't panic sai ce ina Uthman sai na Uthman ya ce gani sai manzon Allah ya ce shiga garin nan a garin nan ba wani dan iska da zai maka wulakanci ba wani dan daba da zai maka rashin kunya saboda kai tun kafin mu baro garin nan ba ustazu ne zalla ba ustazu ne mai shuni a hannu kana da kuɗi kana ba da taimako kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza saboda haka yan iskan ma da za a fasi maka iskanci mai waya ranka ne waɗanda suke maka dako na buhun sukari da shinkafa in jirgin ruwa ya kawo maka saboda haka shiga usman sai ya shiga kai tsaye yana shiga kuma a sai kuma aka yi ta zuwa ana gaisuwa a haram mai gida da ne a kai mai gida mun yi murna da zuwan ku ai muna ta murna mun ji za ku zo <clears throat> akai ta murna muna abinci sai na Usman ya je ya gaggaisa da su sai suka ce a tauran kai daɗe eh ai ya kamata ka je ka yi ɗawafi sai ya ce ni in yi ɗawafi eh kun hana mai gidana manzan Allah ne in yi ya ce ai bai halatta gare ni ni in yi ɗawafi ba in manzan Allah ne ba a ran kai daɗe ai mun yadda mun yadda ka yi kawai sai ce wa ba zan yi ba to can Usman saboda mai jama'a ne mai dangi ne ga dukiya ya baro ga shaguna ga abubuwa to ya daɗe a cikin garin makka to munafukai kuma dama an taho wannan umara da su su kan dama ba su taɓa tahowa eh, abin nan makka ba to yau an taho da su tunda sun ji an ce an yi mafarki lafiya lau don haka suka taho da an ce da gargada a hanya ba za su taho ba to yau sun taho to da suka ji shuru shuru shuru sai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan wane eh ina jin ba lafiya garin nan can sai wani shege cikinsu sai ya ce ai an kashe usman sai suka je suka samu raunanan musulmi a ce kai e an kashe usman ba to raunanan musulmi kuma dama su ne suke zama communication channel sai suka zo sai suka zai adam an ce an kashe usman ku ya kuka je suka ce ai labari ya yaro to sai manzon Allah kanshi ya tasiranci da wannan mummunan labari sai ta in tura mutum ya je cikin gari lafiya lau ba makami don ya jiyo mana bayani a ce an kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai miko hannun shi haka na dama sai ɗaga hannun shi na hagu haka sai ce hadhihi yadu Usman sai ce ga hannun Usman ya mun mubaya'a an canza daga umara ta zama yaki sai ce kowa ya zo sai suka yi ta tasowa suna mubaya suna ta tasowa to annabi yana zaune jikin wani gawo ne Allah ya sa kun san bishiyar gawo to kusan wurin duk gawo ne shi yasa aka sanya wa yankin hudaibiya wato yankin da yake da gawo suka yi ta ainihin mubaya'a suka shine Allah ya saukar da ayati laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati Allah ya yarda da muminai da suke maka mubaya'a din nan kana zaune gindin bishiyar nan ana cikin mubaya'a sai ga usman ya taho me ya faru ya ce a ba abin da ya faru aka ce an kashe kai cewa kariya ne? ba abin da aka yi yoni da suka ce ma in yi dawafi na ce don me zan yi tun da kai ba kai ba ina labari ya bullo to annabi ya san ana tare da shedanin da to yanzu me mutanen makka suka ce sai ce gashi sun haɗo ni da wannan dattijo abu suhail sun ce shine wakilinsu shine zai zauna a yi magana a madadinsu abin duk da aka zartar to in kun yarda shi kenan aka ce to kai dattijo matso me kake tafa da shi ya ce mutane na mutanen maka sun turo ni in wakilce su tsohon ambasada ne dalilin da yasa suka abin nan kenan duk zan kawo muku wannan don ku rinka gane idan aiki kaza ya tashi sai ku dubi wane ne diplomat wane ne tsohon alkali waye tsohon lauya waye tsohon mai wa'azi waye tsohon mai anguwa duk irin waɗannan abubuwan ku ka ɗauka daga tarihin manzan Allah shi tsohon ambasada ne ya iya mu'amala da mutane ya san diplomasiya ya san international relations shi ne mutanen maka suka turo shi shi kaɗai a magayya tsohon kwami ne da ya zai zauna sai ce mutane na sun ce bana ba umara sun ce ka ba sun ce ka ba sun ce ka ba sai manzo Allah ya ce to ya ya kuke so yanzu sai ce za a yi wannan a rubuce ne nan haka wane ne sakataranka ga nan ma wani makirci ne ka rubuta da hannunka nan a daure ka da magana kenan kai ka rubuta ina sakataranka annabi ya ce ina aliyu ɗauko takarda da biro ya ɗauko takarda rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wannan bakin ba ma guje sai tsalle sai miƙe ya ce tab ijan wannan kinibibi ne me bismillahi rahmanir rahim mun taba jin wata bismillahi rahmanir rahim ba bismika allahumma muka sani amma a rahmanir rahim kini bibi ne to daga nan fasi hankali ya fara tashi na umar sai miƙe tsaye bakar ya ce zauna ya haƙura ya zauna ya ce to ai na ga abin wulaƙanci ne ce zauna ba ruwanka da ƙyar kafirin nan yadda aka rubuta bismillahi rahmanir rahim sai aka ce haza ma salaha fihi Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suhail ibn amr wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah yayi da suhailu dan amr wanda yake shine wakilin kafirai sai suhail ya sake mi ya ce tabdi ta ya da mun yadda kai manzon Allah ne ina za mu fada da kai mu ba mu san ka wani manzon Allah ba abinda muka sani shine muhammadu dan abdullahi in za a rubuta haka sulhu zai yi in ba za a rubuta ba sulhu ba zai yi ba manzo Allah ya ce wa Aliyu Aliyu eh sharar Rasulullah ka rubuta Muhammadu dan Abdullahi Aliyu ya tsalle ya ce shi ma ba zai ba hannu hannuna ba zai share manzon Allah ba sai dai wallahi a fasa sulhu arnan banza arnan wofi za su yi mana sharadi sayyidina Umar sai miƙe ya ce a manzon Allah wai kai ba manzon Allah bane ya ce ni manzon Allah ne ba kai ka tara mu kai mana wa'azi ka ce mana kayi mafarki mun shiga garin nan mun yi umara ba ya ce eh amma na ce muku bana ai ban ce bana ba kuma ba na ce za a shiga lafiya ba in eh, to yanzu fa yadda abubuwa suka fara daukan salo ai ba lafiya abubakar ya ce da shi na ce maka ka zauna to kun ga manzon Allah mutum biyu sun dau zafi bangaren shi can sai kuma ya ce to a rubuta bana babu umara sai baɗi sai musulmi suka ce inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu bi subhanallahi akai ta salati manzo Allah yace na yadda Umar yace ya manzo Allah ka yadda ga maka muna gani ya manzan Allah za mu shiga garin nan gaba ɗaya a kashe mu manzan Allah ya ce a rubuta ba za mu yi umara ba sallallahu alaihi wa sallam saboda shi ka manta ne kai umar ka manta shi da sama yake magana so ba ra'ayin shi bane magana ta biyu duk wanda ya musulunta daga makka in ya taho madina wurinka za ka mai mana da shi za Allah ya ce a rubuta sai musulmi a uzu billahi subhan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akai ta salati manzan Allah musulmi kamar da shi wurin kafirai manzan Allah ya ce a rubuta <laughs> haka in kana shugabancin jama'a haka za ka samu kanka nan su jama'a so suke ta kife can kai kuma kana under pressure na uku duk musulmi idan ya ridda ya bar addininka ya gudu daga madina ya dawo makka to ya dawo manzo Allah ya ce na yadda sai musulmi suka ce ah, manzo Allah wannan kuma abin akwai renin hankali wallahi ba za mu yadda ba wallahi sai dai a shiga ayyaki manzo Allah ya ce ah, a rubuta haka suka yi ta sharaɗi an gama an yi sainin annabi ya yi sainin sun yi sainin an yi silin ana nan da takarda dattijo haili zai miƙe sai ga ɗan shi na cikin shi a guje ya musulunta ya zo ya faɗi gaban manzan Allah ya ce ya manzan Allah ka cece ni na musulunta ne wallahi za su kashe ni manzan Allah sai kuma uban shi sai miƙe ce to a mayan min da ɗana manzan Allah ya ce tafi da shi sai musulmi suka ce ya manzan Allah musulmi ka ba da shi wurin kafire manzan Allah ya ce yanzu na rubuta shi kuma yana kuka yana ya manzan Allah wallahi daga cikin azaba nake za su mai da ni manzan Allah ya ce ba zan zama dattijan banza ba ka tafi a dogara ga Allah <laughs> haka annabi ya ɗauko wannan takarda ya dawo ya tara musulmi ya ce to kun ga abin da Allah ya hukunta yau da haka abin da nake so da ku kowa ya yanka dabba shi a nan umara ta yi sai kuma kowa ya fara zille ha haba haba jama'a ga makkan ba mu je ba nan jama'a kawai yanka raga ni kuma ta ta umara ce wallahi ba ta da biya ba ce haka kaga wata sabuwar fitina manzo Allah ya ce ku aske kanku umara ku ta yi Allah ya ba ku lada suka ce ha kowa sai rinka zuciya ha ha ba ina ha ba ga makan ai wallahi gwamma mu shiga a kashe mu amma mu yi ana wallahi ni a ha kuma koma da dabba ta ansiyar haka suke ta jayya sai da manzan Allah hankalin shi ta sai je samu ummu salama ummu salama ina tsoron musulmi za su halaka na ce su yi sun ce ba za su yi ba sai ta ce ai ba za su yi ba kin goyi bayan sun ce a'a ai baka fahimta ba ne ka ce su yi ne kai kuma ba kai ba ka je ka bada kanka a aske maka ka yanka raƙuminka za ga kowa ya yi ba sai ka ce ya yi ba manzon Allah ya je mika kanshi ana askewa kuwa ma ya mika manzon Allah yanka kuwa yanka ta ce ka gani aka juyo aka taho da aka juyo aka taho annabi ya zo ya zauna a madina kenan kwana biyu sai ga wani kafiri ya gudo manzo Allah ya ba shi wuri zauna afwan musulmi musulmi ya gudo daga madina ai daga makka manzo Allah ya ba shi ya zauna sai ga yan aike daga quraishawa cewa to ka magana ka sa hannu cewa duk wanda ya gudo za ka mai mana da shi to an turo mu ne mu tafi da wani manzo Allah ya ce ga nan ku kama shi ku tafi da shi shi manzo Allah a cikin wahala nake fa na gudo manzo Allah ya ce a ba zan zama mutumin banza ba na sa hannu kuje je da shi suka juya suka tafi da shi musulmi suna ta salati suna ta mamaki daga nan za ka gane annabi mutum ne mai tsari annabi is a man of his word is a man of principles ya kafa ka'ida ba zai kauce ba daga nan za ku gane inda musulmi suke samun matsala sai a yi yarjejeniya daga baya sai ya watsar wai kawai sai ce to ai shi ka baya gani annabi duk yanayi sai ce haka zai tsaya ya kafe suka tasa musulmin nan suka tafi da shi mutum biyu ne dama ɗaya da takobi ɗaya ba takobi da suka iso hulaifa bayan garin madina sai saki jikin shi da su haka ake so in bala'i ya same ka karinka natsuwa sai saki jiki da su su ma kuma sai suka ga a ai wannan matan da bai da wata jayayya kenan ya je ya fi tsari ya dawo Eh, za a sha ruwa ya je ya ɗibo musu a zauna shi kenan sai saki jiki ashe shi ma ya iya duniya ne ya sakan musu yanayi ne su saki jiki da shi can sai suka zauna suna hira yau ka ce su uku ne ma suke tafiya sai dubi takobin nan wannan har ya saki jiki ya aje takobin ma tunda yana ga to an zama kasa ɗaya al'umma ɗaya one nation one destiny sai kawai sai ya ɗauki takobin nan sai ya ɗaga ya ce kai takobin nan taka tana da kyau eh sai ya aje ta suka saki jiki aka yi ta hira can da ya sake surar takobin to sai dubi wanne ne cikin biyun wanne ya fi karfi sai datsa shi kaga ragon talautalau banza ne shi kuma wannan rago da ya ga makka ta fi nisa madina ta fi kusa sai dawo madina a guje ya zo wurin manzan Allah ya faɗi yana haƙi manzan Allah ya ce lafiya sun ce ba lafiya ya kashe dan uwana wane mutumin da ka ba mu yace to ku kuka ce za ku tafi shi na ba ku na ba ku shi ai ko na zama dattijan arziki na cika alkawari na ba ku kun tafi da shi to shi kenan yanzu ya za a yi ce a manzan Allah ka zaunar da ni a nan har a zuwa tafi da ni sai to shi kenan zauna sai zauna shi kenan shi wancan yanzu yana bayan garin makka bayan garin madina kuma bypass ce zulhulaifa bypass ce idan ka taho daga kasar makka za ka tafi sham ta nan za ka bi duk inda za ka tafi kasuwanci manya-manyan kasashen duniya rome da sauransu ta nan za ka bi mutanen makka sai su je su shiryo kasuwanci yana nan yana ji sai basu su wuce sai sun je sun ciyo riba yana nan shi kadai a daji da takobin nan sai fito ya bubbuge su ya bubbuge su sai ya karbi dukiya sai ya zo ya aji ya zauna ya ce sha ya yi ta ibada shi a bayan gari kharajna min as-sijil wa nahnu min ahliha fa nasu falasna min al-afwati fiha wala al-ahya yanzu shi ba shi da nationality shi ba dan makka bane shi ba dan madina bane ya kafa tashi daula no man's land so da haka ya kafa daular shi ana nan sai wani ya sake tahowa da ya sake tahowa manzo Allah ya ce a kai ma koma yana tahowa shi ma sai zo sai suka haɗu da wannan to kafin wani lokaci yanzu duk wanda ya gudo daga makka yana da masaniya in na je madina ma a zo a karɓe ni imma manzon Allah ya kore ni to bari yin zama na anan nan sai suka kafa gari a hulaifa sai suka yi karfi sai da suka karya jalin yan kasuwan makka kaf sai ga mutanen makka sun zo ya muhammadu abinda muke ganin za a yi takardar nan a yaga ta mutanenka da ke bypass su dawo cikin gari su zauna lafiya duk wanda ke son musulunci ya zo ya yi don allah ka roƙe su su baro mana hanyar musu bamu da kasuwancinmu ya lalace annabi ya ce a haka suka ce ai an yi ma haka manya ne suka turo mu sun ce kawai abin da za a yi kenan yanzu kun ga manzon Allah ya yi amfani da ka'idoji da sharuɗansu ya karya su ko haka ba za ta yi ba sai inda wahayi sai inda gogewa sai inda kwarewa so shi yasa dole muna buƙatar manzon Allah har ranar da duniya za ta tashi muna buƙatar ilimin manzon Allah da shawara da gogewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar muna buƙatar manzon Allah a addini a kasuwanci a aure a rayuwa a mu'amala a komai don haka Allah ya aiko shi zuwa gari mu kun ji wannan shine a takaice bayanin hudaybiya za mu zo mu same shi sannan sai kuma malam ya ce har zuwa karshen yakin mauta mauta kuma wani gari ne wanda yanzu yana ainihin tabuka amma a wancan lokaci ita kanta tabuka tana karkashin rom ne turawa ne ke da mulkin garin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta musu takarda yana kiransu zuwa ga addinin musulunci to amma kai sai suka kama dan aiken manzon Allah sai suka kashe shi under international laws ba a kashe dan aike dan aike na diplomasiya ba a kashe shi ba a kashe dan jarida ba a kashe likitoci ba a kashe nurses da duk wasu masu hidindumu na jama'a komai cuɗewar wadda yaƙi ya yi a doka ba a yadda a kashe waɗannan kawai suna karanta wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaga ta sai suka danne shi suka yanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ainihin naɗa kwamandojin yaƙi guda uku da Zaid da Ja'far da Abdullah ibn Rawaha manzon Allah ya ce Abdullah dan Rawaha shine gaba sannan zai ko kuma zai da ne gaba sannan abdullahi dan rawaha sannan ja'far ja'far ya tsalle ya zan Allah ya za ka sawa ne ya zama shugabana ni na fi shi iya aikin soja na dade ni na kaza ne yaya kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ce ka je Allah ya sa haka ne alheri shine suka tafi suka je suka yaki waɗannan turawa to amma sai Allah madaukakin sarki sai nufi za a kashe su su kwamandojin yakin sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauko ainihin yadda yanayin yake sai zo ya ajiye wa annabi a gaban shi sai zan annabi yana ganin duk abin da yake faruwa live coverage wannan ya fi ƙarfin wireless eh wannan wahayi kawai za ka ci live Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauko sai ya nuna mai sai ga ga shugaban yaƙi nan zaid an kama shi an kashe sai manzon Allah ya taso daga gidan shi sai ya hau kan mimbari aka tara musulmi yana kuka yana hawaye yana cewa kwamandoji na guda uku sun tafi kuma sun fara yaƙi da ba ta kashi sai dai an kashe kwamanda na na farko shine zai don za Allah ya fashe da kuka ya ce ku ce Allah ya gafarta mai suka ce Allah ya gafarta mai ya ce to ga abdullahi dan rawaha can ya karba shi ma ga can an kashe shi manzo Allah ya tsara kuka ya ce ku ce Allah gafarta sai kuma can ga Ja'far can ya karba Ja'far ma an kashe shi manzo Allah ya ɗara fashewa da kuka sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga wani gwarzo nan Khalid dan Walid wannan takobin Allah ne to daga ran nan ne aka ji sunan shi takobin Allah Saifullah ya ce gashi nan shi kam ya fara tsara da suka gashi nan gashi nan gashi nan alhamdulillah ya yi nasara manzon Allah ya ba da labarin wannan yaƙi live coverage sallallahu ta'ala alayhi wa sallam da su Khalid suka dawo kuma yadda annabi ya rinka bada labari haka ainihin abin ya faru wannan shine yakin ma'uta wanda za mu zo mu ji tattaunawar da tarihin insha Allah ta'ala to da yake yayi gaba da inda ainihin karatun zai tsaya to anan ne za mu tsaye da wannan karatu na azumi na safe insha Allah na karatun littafin fiqh sira sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah za a ci gaba da wannan karatu na littafin fiqh sira insha Allah sannan kuma karatun azumi da safe insha Allah ta'ala ranar ainihin litinin ai ranar asabar jibi kenan shine ranar da za mu karkare insha Allah na haka a gobe juma'a babu karatu na wa alaikum salam afwan gobe na ina dan zuwa gobe juma'a babu karatu gobe juma'a ba za mu yi karatun fiqh sira ba ba kuma wani karatu jibi asabar za mu yi karatun sahihu muslim don aka yi karatun sahihu muslim an rufe karatun safe kenan insha Allah sai kuma na yamma tafsiri shi ma ranar asabar din za mu rufe insha Allah ta'ala na malam bismillah na'am

irin strategic abubuwa da waɗancan kafirai suke bi a da haka waɗannan suke kenan ya nuna they are people of their principles wato suna da tsari wanda suke tafiya a kai haka Allah ya faɗi ta sha har kulubu komi nasu iri ɗaya ne a tawa sau bihi balhum kaumun tahu ah, musulmi a wancan lokaci waɗanne irin tsari suka bi domin su yi maganin su su karya su wannan tsarin da musulmin farko suka bi idan yau ana so kenan ba wani tsari ne musulmi za su kirkiro ba su ma musulmi sai su ɗauki waɗancan irin tsarin na annabi da sahabbai to inda musulmi suka samu matsala shine sai aka sauka daga tsarin annabi da sahabbai ga mafi yawancin musulmi sai zama musulmi sun kirkiro wa kansu wasu abubuwa tun daga abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi bin tafarki tunani da salon komai hafa lima sai suka ɗauko wasu abubuwan daga kafiran to yaushe ne dabarar da wane yake amfani da ya rusa ka ka ce kai kuma ita da ya sani ya ƙware da ita za ka rusa shi tun daga nan ka samu filo saboda haka kenan kamar yadda na ce tun da Allah Allah ya aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam da sai mu dauke shi shine mana babban abin koyi sai mu ga yaya rayuwar shi take yaya ya tsara abubuwa da mu ma muka tafi akan wannan tsarin shi ke to matakin farko game da haka shine a zo a yi dirasa dangane da Qur'ani da hadisi to kuskuren farko da wasu musulmi suka samu kansu shine sai suka ajiye ƙur'ani da hadisi sai suka ɗauko wasu abubuwa waɗanda sai suka mai da su substitute madadin ƙur'ani da hadisi sai suka ɗauke su sai suka gina addini a kai to kaji na farko inda aka kauce daga kan layi na biyu 'yan kaɗan daga cikin musulmin da suke karatun alkur'ani da hadisan su kuma ba sa tsayawa su fahimce su tare da theories tare da principles irin na annabi da sahabbai sai suka ibo wa kansu wasu principles waɗanda su ne suke sawa wajen fahimtar ƙur'ani da hadisi na haka sai zama har yanzu ba ta sauya zani ba ga ƙur'ani da hadisin amma ba su mishi fahimta irin waccan da waɗancan suke na haka har yau ba za su iya samun solution ba ko kun fahimta jama'a don haka babbar hanya da musulmi za su dawo a yau ita ce su dawo cikin addininsu na gaskiya irin yadda a zamanin annabi da sahabbai ake bauta Allah ake fahimta addini kar mu rena wani abu nasu annabi ba outdated ba ne annabi is even beyond death ba wai up to date but is beyond death ma'ana tunanin annabi da karatun annabi ya wuce yau ya wuce bana ya wuce baɗi ya wuce baɗin baɗaɗa tunanin annabi da karatun annabi ya tsallake wannan rayuwar ta duniya har ya tafi lahira a lahiran ma ya tsallake har ya tafi aljanna ya tafi wuta di ya gaya mana to wanda yake da irin wannan ilimin yanzu ba weather focus ba ne komai focus komai yana hango komai to ya kamata in wannan ya faɗa mana da sai mu yarda to in ya faɗa mana shi kenan da sai ku ga komi mu ya gyaru wallahi jama'a ni na gwada shawarwarin manzon Allah akan duk abin da na samu kaina wallahi kuma na ga nasara don haka ni ban yarda da kowa ba duniya da lahira a matsayin dan aiken Allah gare ni wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko da ban gwada ba dole ne in yarda a matsayina na musulmi domin in ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah shikenan ka ɗaura kanka ta gama komai to balle jama'a a kasuwanci idan ka buɗe ayoyin alkur'ani ka buɗe hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi shawarwari da nasihohin manzon allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya kasuwanci clean za ka samu alheri za ka samu albarka za kuma ka samu yarda Allah haka a neman ilimi haka a zamantakewa haka a mu'amala haka a gudanarwa haka a komai ka ɗibo na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a gani abinda kullum nake ƙara gaya mana na faɗi wannan magana tun yau kwana hudu muna karatu ainihin a can ainihin tudun wada na sahihul bukhari a cikin kitabu zaka na faɗi maganganun nan jiya ina sake rufe karatun nan na fiƙi sira da su Tun dama wannan karatun tarihin manzan Allah ne sallallahu alaihi wato shi manzan Allah ba karatu ya zo mana da shi ba kadai ba ilimi ya zo mana da shi ba kadai amma akwai wani abu da ake kira shiriya to shiriya ko wani abu ne ƙari akan karatu shiriya wani abu ne ƙari akan ilimi ina son kusan wannan a ƙarƙashin wannan shiriyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita abin da take nufi da hausa shine haske buɗe, fatahi to in ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganun da yake yi za ka samu ilimi za ka samu dokoki to kuma za ka samu haske menene ne muku misali jiya da muke karatu a nan hadisi ne cikin sahihul bukhari babin da yake bayani dangane da zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi ya ce ala kulli musulmin sadaka dole kowane musulmi ya sadaka suka ce ya manzan Allah wanda bai samu abin yin sadaka ba fa za Allah ya ce ya je ya yi aiki ya amfani kanshi sannan kuma ya yi sadaka to yanzu ku tsaya a nan idan da baka da aiki idan da rago ne kai idan da baka yi tunanin cewa babu ana maganinta ta hanyar aiki ba yanzu ka ji annabi ya ce ka je ka samu aiki shiga cikin gari ka gani za ka je ka samu wani wuri ana gini za ka je ka samu wani wuri ana faskare za ka je ka samu wani wuri ana kwasar shara za ka je ka samu wani wuri ga ayyuka nan iri-iri je ka ka same su a cikin ayyukan nan zan samu inda zan yi zuwa an jima dan samu na ba bani sai a ce zo dama ga kwangirwa na bai zo ba zo ka ɗauka karshen yammaci ka samu naira ɗari biyu naira ɗari biyar naira ɗari kaza wannan abin ya isa a ciki ka je kai sadaka sannan za ka samu abin sokewa an jima an aka je wurin mai shayi ana haɗa shayi da kwai ba wani ne zai haɗa maka ba kai ne yanzu za ka fito da naira ɗari biyu a haɗa maka shayi da kwai da indomi hmm? ka harɗe kafa ka ci cikin izza saboda ne saboda kaya aiki da rana amma fa shawarar manzon Allah ka ne amma shi manzon Allah sanda yake faɗi kana fahimtar sadaka yake nufin kai amma kaga a ciki ya saman maka da aiki to ina so ku ɗauki waɗannan abubuwan ku auna su da kyau ku gani duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo to zaka ga ba abun kadai yake ɗauke da shi ba yana ɗauke da wasu shawarwari da wasu haske a rayuwa a ƙarƙashin wannan idan har ya zama a yau na yi muku tarihin yadda kafirai suka tafi ƙasa andalus suka je suka yi karatun boko a hannun musulmi suka kwantar da kansu haka ne da suka iya suka yi wa musulmi makirci suka kone makarantun suka kone libraries din suka kone komai suka bi malaman suka yi ta kashewa sai suka koma suka je suka kafa a kasashensu daga lokacin suka daga in ya zama haka a yau musulmi baya bukatar in ya je karatu sai ya ainihin kona musu labirari baya buƙatar sai ya kashe su baya bukatar a'a amma ko da irin wannan nasu theory din dubiyar da suka yi mana sun kwantar da kansu a san suka kwantar da kansu din nan idan lakcara musulmi ya tashi shigowa aji suna shigowa ne da alkyabba da rawani in ya shigo zai fara da bismillahir rahmanir rahim da larabci zai yi idan ya ɗauko wani abu da ya gano a laboratory in ya tashi sanya mai suna sai ya dubi sunan wani abu a ƙur'ani sai ya sanya mai kana jin waɗannan kafirar suna jin daɗi sa jin daɗi kai ma in ka tafi karatu ingila ko germany ko ka tafi university ta akwa iban ko kuma ka tafi ainihin insuka kai ma haka za ka ta ganin ɗabi'u munana kai ma sai ka haƙura sai kuma kai tunanin annabi ya taɓa tura wani musulmi ya tafi wurin su karatu saboda annabi ya turo shi za a canza tsarin jami'ar ta koma islamic ne haka ya zauna ya yi karatu ya daure ya dawo to kun ga duk da irin waɗannan principles na rayuwa haka ya kamata mu fahimta annabi ya zo ya zauna a madina madina akwai kiristoci akwai yahudawa madina akwai mushrikai da annabi ya zo ba zuwa ya kawai ta buga musu bom ba ya zo jawo su yi a jika a yi zaman lafiya a amfanar da gari kaji waɗanda suka ci amana shi su kaɗai hukunci ya hau kansu a cikin duk waɗannan ƙabilun kaji an hukunta kiristoci baka ji ba saboda me saboda ba su ci amana ba ba a hukunta su ba amma akwai kiristoci a madina amma yahudawa su suka tsogali faɗa sai faɗa ya ƙare a kansu to shi shikenan ashe kai ma yanzu lokacin da ka samu kanka a gari kaza ko a ƙasa kaza kana da manufar zama ta addini ko ta kasuwanci ko ta wani abu da sai ka jawo su sai zama kuna da wani common treaty wata yarjejeniya da kuke a kai Shi shikenan a ci gaba musulmi idan yanayi ya kyautatu ko da a ce take yaduwa ina son ku kiyaye wannan musulmi ya fi kowa son a zauna lafiya saboda shi yana da abin da zai faɗa kuma in ya faɗa in ya faɗa magana ta ƙare ko ba a saurara yanzu ba wata ran za a saurara to kuma duk da aka saurara to za a dawo za a gane cewa gaskiya ne a ƙarƙashin haka ba abin da musulmi suka fi so irin yanayi na zaman lafiya don haka a ƙarshen wancan hadisi da annabi yake cewa in baka samu yadda za ka yi sadaka ba tafi kai aikin yi sai ce to in baka samu aikin yi ba ba sai ce je ka kai wani aikin alheri je ka kai sharan masallaci je ka tattaro rigunan limamin ku ka wanke in baka samu damar yin wannan bafa sai ce ka je ka zauna lafiya ka kame mutane daga sharri kar kai sharri ka zauna lafiya to in har ya zama wannan shine addinin musulunci kuma wannan shine addinin musulunci kenan addinin musulunci shine yake kira zuwa ga ɗaiɗaikun mutane su zauna lafiya addinin musulunci shine yake kira zuwa ga al'ummomi su zauna lafiya saboda addinin ba zai taɓa yaduwa ana hayaniya ba yanzu kana da aboki a maiduguri ko yobe ka ce yau kwanan ku nawa ba a yi tafsiri ba wani zai ce kwana eh. a yau shekarar mu biyar ba a tafsiri shekara biyar ba a tafsiri nan nan kano sai da ta kai an daina karatun magariba da isha da rana ake karatun ko da la'asar kowane limami ya shige gidan shi kofa ka gaya mini karatun magariba da isha mutane masu ɗimbin yawa suke zuwa saboda bai karo da lokacin neman abincinsu ko aikin gwamnatinsu ba karatun safafa mutum nawa ke zuwa karatun la'asar mutum nawa ke zuwa da safen ko da la'asar kuna tsoron in kun zo karatun wani mugun abu zai faru mutum nawa ba su zo saboda haka al'umma ku ci babu abin da musulmi suke so irin a samar da cikakken zaman lafiya don haka ko an tsogali musulmi ko sai su juya wannan tsogalar sai su mai da ita yadda dole sai an dawo an zauna lafiya ƙarshe kai da kai tsogala kuma sai an hukunta ka ko kun fahimta jama'a sai musulmi su kibiye maka tashin hankali kake so saboda in an yi tashin hankali shine zai kai ga a daina yada musulunci kai dama barazana ka kenan bar a yi tashin hankali don haka kullum za ku ga da kun je kun kafa makaranta da kun je kun kafa masallaci da kun je kun fara wa'azi sai a ce a zo a tsogale ku daga ƙarshe sai a ce to tunda akwai tashin hankali a rufe wurin shine ran nan din na kawo muku irin waɗannan tarihi ku dubi yadda tsakiyar tudun wada Allah ya mallaka mana gangame masallaci da katuwar makaranta alhamdulillahi ba fariya muke ba sai da ya zama babu wani masallaci da ake salawatu hams babu wata makaranta a duk tsakiyar tudun wada irin tamu amma fa fada aka neme mu da shi saboda muna da ɗan masallacin da dududu mutanen da ke zama ciki ba su wuce mutum ashirin ba amma karfin da'awar ya wa da masu gari hankali ya wa da jami'an tsaro hankali ya ma da masu aƙida kaza da masu ƙungiya kaza duka sai suka haɗu gaba ɗaya sai suka yi taro a tsogale mu fada kuma ka tsogale mu fada shine press their button touch their anger a je a tsogalo su idan suka taso sai a bubbuge su kunga shikenan an huta da aka zo aka zauna sai muka ce ai ba ma masan masallaci an ce dama an kwace masallaci ne a rufe sai muka ce ba ma masu to ya za ku ce ba ma masallaci sai muka ce ɗakin uwanmu ne ba ma so an gama taro aka ce eh sai muka tashi muka tafi wallahi lokacin tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar yobe wanda a lokacin shine area commander sai da ya bugo min waya yake kai ustaz allah ya maka albarka ya ce kai maganin mutanen nan ya ce saboda ba wani magani ya ce a ya sun shirya makirci ne yace ce tun da ka faɗi wannan magana sai jikinsu ya sanyi Yace ce shine ka ji wannan baba izala baba izala yana nufin wa alaji auje yace baba izala shi shine yake cewa ya malam zai ce baya son masallaci yace shikenan yanzu kuma duk sun ji kunya yanzu kuma sun zo suna cewa wai Allah a roƙe ku karɓi masallaci na ce ba masu bayan kwana biyu kawai sai suka ji ab to ga wani wuri mun samu ana yi kuma to yanzu da masarauta da kungiya wance da suwa na ba su da iko da wannan wuri kuma sai hankalinsu ya tashi bayan kwana biyu sai ga shafkeken wuri ana cewa a ga yadda za su gina shikenan sai Allah ya gina mana oh shikenan sai suka kare sai kuma wai daga cikin su ne sai ka haɗu da wannan kai ta malam kai wannan masallaci da ku Allah ya sa albarka ce amu <laughs> ka gani kun ga yanzu wannan siyorin annabi ne muka ɗauka wallahi ba mu da ilimin da za mu iya wannan dabara amma ilimin na manzan Allah ne muka ɗauka shiriyar ta manzan Allah ce don haka sai aka da sai aka zauna lafiya sai aka ci gaba da karatu abin da ba sa so kenan to duk inda kuka je kuka fara karatu za su je su neme ku da tashi hankali madadin su ma su sanya karatu a'a sai su neme ku da tashi hankali to kar ku yadda ai tashi hankali amma kuma kar ku yadda ai tashi hankali baya nuna ku saki jiki su wulakanta ku akwai yadda ake bi a dafa shedanin mutum da ruwan sanyi da ruwan sanyi ana dafa shedanin mutum kaga mutum yana cikin iya condition da fanka amma yana zufa amma duk waɗannan abubuwan sai in ka karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu don haka wannan tarihi na manzon Allah da muke karanta jama'a ba kawai shafa labari shuni ba ne ma kana hadisan yuftara ba maganganun banza ba ne da aka kirkire su ba shafa labari shuni ba ne gaskiya ce daga Allah kuma shiriya ce kuma duk duniya babu al'ummar da suke da irin wannan tarihin sai mu musulmi tarihin da za ku karanta ya zama muku haske ya zama muku shirya ya zama muku jagora ku zama kuna da dabara a kowane fage na rayuwa shi yasa mu duk abin da ya same mu alhamdulillah manzon Allah ne namu sai mu je sai mu bude qur'ani sai mu je sai mu bude hadisan shi sai mu ji a fage kaza yayi iri kaza da halin da muke ciki yaya annabi yayi shikenan sai mu yi ko kun fahimta jama'a ku tuna lokacin da dattijo nan Abu Talibin yake cewa annabi bana mun samu kanmu a cikin wani halin rayuwa ina ma da ba ka je wurin matan nan gata nan Khadija ka je ka karbi jali ka je kai kasuwanci in aka dan ci riba mai yawa mu samu abinci bana an yi fari dabbobi sun mutu ba hatsi annabi sai turje ga kai zai kai nuna wannan mata dattijan nan sai bi shi a hankali yana lallashin shi ka ganin ana nuna maka ne a matsayinka na dattijo za ka samu kanka a wani hali kai ba za ka iya wannan abin ba ɗanka ya dace ya yi ƙaninka ya dace ya yi to amma shi kuma yana jin wasu dalilai waɗanda sun gamsar da shi akan kada ya yi to amma ba zai kawo mafita wadda za ta fi da ku daga halin da kuke ciki ba to in kai mai magana ɗaya ko to rabu da shi ji bisa ke kiran shi ka ce mishi wani kayi nazari game da abin nan ba ka ganin ka ba ba ka ganin ka ba ya shi dai har yanzu bai gamsu ba ka ce to je ka je ka ƙara nazari ana nan zai zo ya ce maka keken shi ta yi faci ko? to ba cewa za ka yi to don ubanka ka ka gani yau faci ai kaɗan ne ma a'a sai ka ce to ka ga yanzu ina za mu samu kuɗin facin keke ba mu da kotaro a hannuwa yake ta keke ana ta abinci shi yasa na ce ka daure ka je ƙarshe annabi ya daure ya je ya je karɓa a wannan gabar ta tarihin manzan Allah ka tsaya ka ga me zai amfanar da kai me zai amfanar da kai wacce shawara za ka ɗau shi manzon Allah komai nashi alheri ne shi yasa sahabban da suka fi kowa wa yau saboda Allah ya yi musu daraja da su lokacin ya yi daidai da ba su da aure ba su da nauyi su ba 'yan kasuwa ba ne ustazai ne ɗaliban ilimi sai suka dawo masallaci suna kwana su abdullahi dan umar su jabir su abu huraira duk waɗannan a masallaci suke kwana asbahi ta taho za ta fito sai su tashi suna na filfili Duk da manzan Allah zai fito sai su je sai su tsaya a kofar da zai shigo masallacin sai su ga da wata kafa ya shigo sun san a cikin wannan shigowar da ya da kafar dama akwai karatu akwai ilimi to akwai wani haske a ciki wace addu'ar yayi sai su je sai su bude addu'ar su haddace ta su yi nazarinta kalmomi-kalmomi sai su ɗibi ilimin da ke ciki annabi zai fita bayan an yi sallar isha sai su raka shi da wacce kafar ya fita wacce addu'ar ya yi shi yasa sai suka waye gari su ne yan mutsi-mutsi a sahabbai amma sai suka fi kowa karatu to ƙarshen rayuwa sai aka waye gari su ne manyan limaman musulunci don haka lokacin da daula islamiyya ta kafu sai zama ana da mutanen da su sun kwankwada addini ne tun suna ƙanana sai zama suna da ilimi suna da shawarwari suka waye gari su ne manyan malamai su ne gwamnoni su ne sarakuna su ne 'yan kasuwa don haka kowane fage suka je sai Allah ya zuba musu rayuwa saboda sun rike na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama duk wannan ina kawo muku ne amsa akan cewa to yanzu menene mafita ga musulmi yanzu musulmi sun fi kowa arziki da dukiya a cikin kasashensu amma kuma duk inda ka je sai ka samu musulmi a cikin kaskanci suke yanzu kasashen da duk suke wadata yammacin duniya da man fetur kasashen laraba ne musulmi amma kuma yanzu ka je ka ga irin talaucin da ke cikin waɗannan kasashen kaga saudiya da kake jinta ko alhazai suna zuwa suna gano abubuwa ana ba da labari ko mu da muka zauna a ƙasan mun san akwai talaka ko talakawa akwai anguwannin talakawa yadda sun fi irin anguwannin nan namu masu kwatani da sauro akwai su a cikin makka da madina akwai su da kwatani da kwata da bola da sauro da fitifiti da kudin cizo da gidan ƙasa da rushewar gini duk akwai su a cikin maka akwai su a cikin madina to amma in ka zo ka ga yadda suke a cikin gari kuma fa to sai kai tunanin yaya abin yake wannan wata irin aljannar duniya ce